ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a wannan yammaci na lahadi yau hudu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan 6 miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi a gabanin mu shiga tafsirin ayoyinmu kamar yadda kuka sani duk shekara irin wannan lokaci malamai suna ta faɗakarwa da jan hankali ga al'umma akan cewa yana da kyau mu rika rangwanta wa juna musamman ga 'yan kasuwa waɗanda allah ta'ala ya ba su hali su rika taimaka ma waɗanda suke marasa hali 'yan kasuwa su daina tsawwala farashin kayayyakinsu ganin cewa mutane na da bukata ko bukatar mutane na karuwa wannan wata ne mai albarka wata ne na rahama wata ne da Allah ta'ala ya sifanta ibadar da take ciki cewa ibada ce mai sauki yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah sauki yake nufi da ku ba tsanani ba yuridu Allahu an yukhaffifa ankum ubangiji ta'ala yana son ya sassauta muku ne don haka Allah ta'ala yana son bayansa masu sassauci ga 'yan uwansu waɗanda suke da rahama da tausayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu tausayi Allah ta'ala mai rahama shi ma yana tausaya musu don haka ku tausaya ma waɗanda suke tare da ku a nan doron ƙasa sai wanda yake sama shine Allah ta'ala ya tausaya muku don haka cikin irin wannan kiraye-kiraye da ake yi wasu suna ansa irin wannan kira suna taimakawa wajen sassauta al'amuransu musamman ga mabukata akwai wannan asibitin shifa royal hospital na nan cikin bauchi a kamar yadda ya saba duk shekara yakan sassauta mu'amalarsa ga marasa lafiya waɗanda suke ziyartarsa na farko dai wajen registration ana yi wa duk wanda ya je a wannan wata kyauta ba tare da an karɓi kokobansa ba sannan wajen abin da ya shafi magunguna da abin da ya shafi duba marar lafiya da abin da ya shafi sajari wato tiyata ana yi wa mutum diskawon na wato goma cikin ɗari na abin da zai bayar sannan akwai sassauci na musamman ga tsofaffi da kuma yara saboda haka wannan aiki ne mai kyau wanda wannan asibitin suke yi da fatan sauran asibitoci ba ma asibitoci ba da sauran kamfanoni da sauran manya-manyan shaguna da manya-manyan 'yan kasuwa za su yi koyi da wannan wajen sassautawa al'umma idan wannan wata ya kama da ma kowane lokaci irin wannan sassaucin Allah ta'ala yana son shi duk wanda zai sassauta wa dan uwansa shi ma Allah ta'ala zai sassauta masa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alai wanda duk ya sassauta mu wanda yake cikin tsanani to shi ma Allah ta'ala zai sassauta masa aljaza'u min jinsil amal da fatan Allah ta'ala ya ba su lada akan wannan aiki da suke yi kuma Allah ya sa sauran al'umma za ta yi koyi da irin wannan abu mai kyau Allah ta'ala ya sa mu dace muna cikin kissar farko farkon kissar ashabul kafi inda muka fara da آية تترى أم حسبت أن أصحاب الكافي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا Allah ta'ala ya ce am hasibta ko kana tsammani ne ya rasulullah anna ashabal kafi war raqib kanu min ayatina ajaba cewa mutanen kogo da raqimu sun kasance daga ayoyinmu daga cikin ayoyinmu masu ban mamaki iz awal fityatu ila al kafi yayin da waɗannan samarin nan suka ainihin fake a cikin kogo وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة سكتي يا أبنجي كبام رحمة دق وجنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا كما كتان درمنا دشريا أتكين الأمر كما يقولون مكتي قريشاوى cikin abin da aka ruwaito sun tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama da ziga da yahudawa da nasara suka yi musu cewa su tambaye shi labarin mutanen kogo a tsammaninsu wani abu ne mai ban mamaki da har ya kamata a ce an gaya wa annabi an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya kuma an sa shi cikin damuwa an kure shi shine Allah ta'ala ya bude kissar cewa am hasibta anna ashabal kafi war raqim kanu min ayatina ajaba kana tsammanin mutanen kogo da duk abin da ya faru gare su da wannan arraqim wanda za mu yi bayani a kansa kanu min ayatina ajaba sun zan daga ayoyinmu waɗanda suke masu ban mamaki a'a akwai ayoyinmu da dama waɗanda suke suka fi su ban mamaki sai dai kasancewar ɗan adam ya saba ta'amuli da su yau da gobe saboda haka ma har baya ganin mamakin da yake ciki sama halittar sama da ƙasa da manya-manyan halittu da yake gani a doron ƙasa da rana da wata da taurari waɗannan halittarsu da gudanarsu a doron ƙasa ko a sararin samaniya ya fi ban mamaki to amma dan adam saboda yawan ta'amuli da yawan ganin waɗannan halittu da yake yau da gobe shi ya sa ma har baya tunanin ya dubi abubuwan da suke tattare da shi na mamaki sai ya rika mamakin wani abin da bai kai su mamaki ba babu shakka yasar ashabul kafi tana daga cikin abubuwa na mamaki ba wai ana kore kasancewar ta abin mamaki ba a'a ana dai nuna cewa a cikin ikon Allah da aikinsa akwai waɗanda suka fi wannan zama abin mamaki ba wai ana nufin cewa ita kissar ba abin mamaki ba ce akwai abubuwan mamaki a ciki sai dai akwai abubuwan da suka fi ta mamaki ga sunan dan adam yana gani a cikin kissar ashabul kafi akwai abubuwan da suke na wa'azuzzuka da darussa wanda su da ya kamata a ba da hankali a kansu Allah ta'ala ya ce am hasibta anna ashabal kafi al-kaf shine kogo akwai alkaf akwai algar algar kogo ne a cikin dutse amma bai kai girman alkaf ba alkafi duk sanda aka ce alkaf to kogo ne babba wanda yana da yalwa kwarai da gaske fiye da algar algar shi ma kogo ne kamar da zamu kira shi a kogo da hausance sai dai alkafi ya fi shi ya fi shi fadi ya fi shi yalwa Allah ce warraqim arraqimu wannan kalma ta arraƙi malamai sun yi saɓani da yawa akan tantance muradin Allah da ita mai Allah yake nufi da ya ce arraƙim ashabul kafi warraƙim wasu suka ce arraƙim ana nufin alƙaryar da take kusa da wannan kogo ita ce arraƙimu ɗin wanda wannan an ruwaito shi daga ka'abul ahbar wasu kuma suka ce a arraƙim ana nufin wannan kwazazzaban wani kwazazzabo ne wanda yake kusa da wato wani kwari ne wanda yake kusa da da shi wannan kogon shine arraqim din wasu suka ce arraqim dutsen da kogon yake jikinsa shine arraqim din wasu kuma suka ce a'a arraqim din wani littafi ne wanda yake an rubuta wato shari'ar da su waɗannan mutane suke bi wato sun rubuta abubuwan da ya shafi ibadar su da yadda za suke bauta wa Allah wato irin abin da suka samu na ilimi na bautar Allah daga addinin annabi isa alaihi salam wannan an rawaito shi daga abdullahi dan abbas wasu suka ce arraqiq din ana nufin addinin da suke kai wani addini ne gabanin annabi isa alaihi salam wasu suka ce a wani littafi ne da Allah ta'ala ya boye mana labarin sa wasu suka ce wani littafi ne wanda yake na tagulla wasu suka ce littafi abin da alluna ne guda biyu wato alluna ne guda biyu ko allo ne na tagulla ko kuma alluna ne guda biyu na da aka yi su da darma wanda a cikinsu aka rubuta sunayen su waɗannan samari wanda za mu ba da labarinsu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ya sanar da mu aka rubuta sunayensu a jikinsa kafiran da suka koro su daga garinsu suka rubuta sunayen domin su san cewa a lokaci kaza a wasu samari an neme su an rasa kuma ba a san labarinsu ba to wasu kuma suka ce arraƙim ɗin nan wata ƙissa ce daban ba ta ashabul kafi ba cikin waɗancan labarurruka duka cikin waɗancan maganganu duka da muka ji arraƙim wasu daga cikin malamai ko fiye da yawa daga cikin malamai suna rinjayar da kasancewarsa littafi ne littafi ne wanda aka rubuta sunayen waɗannan samari a jiki aka kafe shi a bakin wannan kogo saboda duk wanda ya zo ya karanta ya san labarin waɗannan mutane ko waɗannan samari da abin da ya faru gare su amma wasu malamai suna ganin arraqim wata kissa ce daban su ma wasu ne wasu samari ne ko wasu mutane ne waɗanda su ma suka shiga kogo su ma Allah ta'ala nuna masa ya nuna musu ayarsa Imam al-Bukhari yana daga cikin waɗanda suke karkata zuwa ga cewar ar-raqim wata ce daban ba wannan ba a cikin sayo bukhari ya kawo babin da yayi akan shi wannan kalma arraƙin ɗin sai ya kawo ƙissar mutanen nan guda uku waɗanda suka shiga kogo dutse ya rufe ƙofar abin nan ƙofar fita ƙofar kogon saboda haka kowannensu ya yi addu'a ya yi tawassuli da mafi tsarkin aikinsa mafi kyan aikin da ya wa Allah suka yi addu'a suka yi tawassuli da ayyukansu Allah ta'ala ya buɗe musu wannan ya kawar musu da wannan dutse suka fita wanda kissa ce mashuriya an sha karantar da ita musamman a littafin riyadu salihin ya kawo ta wajen tawassuli da ayyukan kwarai tun ya addu'a da kyawawan ayyukansa to sun ce wannan su ne arraƙin ɗin su ne arraƙin ɗin a cikin mu'jamul a cikin musnad na imamu ahmad da kuma al-mu'jamul kabir da al-awsat da kitabud du'a na tabarani sun ruwaito hadisi da kyakkyawar salsala Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta salsalar hadisin daga Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu yana cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadhkuru ar-raqib فقال إن ثلاثة نفر كانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فأوسد عليهم yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ambatan arraqim sai ce inna latatan wasu mutane guda uku sun kasance a cikin wani kogo wato suna tafiya ne sai hadari ya taso ruwa ya taso sai suka shiga wani kogo domin su fake daga ruwa da iska to sai wani dutse ya fado ya rufe bakin kogon to anan suka ga wato ga mutuwa nan fafur ba makawa shine suka ce to kowa ya tuna irin aikin da yawa Allah wanda ya san cewa yayi ikhlasi yayi dan Allah ya roki Allah da shi watakila Allah ta'ala ya ya fitar da mu daga cikin wannan halaka to shine kowannen su yayi addu'a kowa idan ɗaya daga cikin su yayi addu'a sai dutse ya dan bude kadan yadda ba za su iya fita ba na biyu yayi addu'a sai ya ƙara budewa ta yadda ba za su iya fita ba har sai da na uku yayi shikenan dutse sai ya gangara kowa ya samu ya fita kissa ce tana da tsawo to a wannan ruwayar ta imam ahmad da al-imam tabarani a cikin littattafansa uku al-mu'jam al-kabir da al-awsat da kitab ad-du'a a duka a cikin su sun nuna cewa ar-raqib din shine shine wannan kissa din ita ce wannan kissa din ta waɗannan mutane uku domin cewa yayi naji annabi sallallahu alaihi wasallama ko da yace yadhkuru ar-raqib ko yuhaddithu an ar-raqib fa qala yana ambatar raqib kuma sai ya ce da haka Imam al-Bukhari ya fi karkata zuwa ga wannan fassarar duk da cewa da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fi karkata zuwa ga cewa ar-raqib din shine abinda aka allan da aka rubuta sunayen waɗannan samari da tarihin su da labarin su da abin da ya faru akan su Allah ta'ala ya ce am hasibta anna ashabal kafi war raqib kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ila al kafi yayin da waɗannan samarin suka fake a cikin kogo ko suka fake zuwa ga kogo faqalu sai suka ce rabbana atina min ladunka rahma ya ubangije ka bamu rahama daga wajenka wa hayyi lana min amrina rashada kuma ka tanadan mana shiriya a cikin al'amarinmu a nan Allah ta'ala sai ya fara batun wato abin da zai kamata a yi la'akari da shi a cikin kissar shi ne yadda suka koma zuwa ga Allah cikin al'amarinsu kamar yadda muka ce a nan Allah ta'ala yana faɗar kissar a dunkule kafin a zo a yi maka bayanin tafilla-filla kamar yadda Allah ta'ala ya yi a cikin wannan ayoyi sai aka fara faɗarta a dunkule ta iz awal fityatu ila al-kafi yayin da wasu da waɗannan samarin nan zaka so ka san su wane ne me ya faru har suka je suka shiga kogo kuma me ya biyo baya bayan sun shiga kogo kuma kwana nawa suka yi a cikin kogon sannan me Allah ta'ala ya yi musu a dalilin wannan abu da suka yi to duk wannan wani abu ne wanda zai jawo hankalin mai karatu ko mai sauraro ya so sanin waɗannan bayanai shi yasa sai aka fara kawo abin a dunkule ala sabirul ijmal sannan kuma daga baya aka kawo shi daki daki don ka fahimta amma ubangiji ta'ala anan sai yayi ishara zuwa ga mafi mafi muhimmancin abin da zaka yi la'akari da shi a cikin labarin shine komawar su zuwa ga Allah yayin da suka shiga kogo sai suka koma zuwa ga Allah iz awal fityatu ila al-kafi yayin da suka tattaro dabarinsu gaba ɗaya suka zo suka shiga kogo galibi dukkan mutumin da yake cikin wata matsala yana neman mafita to zai nemi inda yake zaton cewa a nan ne mafitarsa take wato idan yana jin cewa akwai wani wanda yake kokarin ya auka masa ko ya cutar da shi to zai je ya fake gurin wanda ya san yafi wancan karfi zai iya maganinsa ko kuma alal akalla wancan zai saurare shi ya saurari maganarsa don haka yaro karami in aka rarako shi sai ya tafi wajen uwarsa sai ya gudu wajen uwarsa ko wajen ubansa ko wajen wansa don yana ganin cewa zai iya kare masa abin da yake damunsa to waɗannan da aka sako su gaba ba su shige gidajen iyayensu ba don sun tabbata ba a nan kariyar take ba sai suka tafi kogo kogo guri ne wanda ba ka tsammanin za a samu wani abu na sauƙi da rahama da jin daɗi a cikinsa kogo wani guri ne tsandauri kan cikin duwatsu wanda komai na iya faruwa yayin da mutum yake cikin kogo wani ƙwaro mugu kunama miciji koma mai iya zai iya samunsa a cikin wannan guri ne wanda ba kogo ne ba guri ne da za a samu ruwa ba kogo ne ba guri ne za a samu tsirrai ba wanda in ya bukaci abinci ya ci wannan tsirran to amma dai sai suka tafi nan Allah ta'ala ya kai su wannan guri dan a nuna maka cewa Allah ta'ala na iya kubutar da kai ta kowane hali a inda baka tsammanin kubuta inda baka tsammanin ka samu rahamar Allah to Allah na iya aje rahamarsa a gurin saboda haka sai suka tafi kogo wurin da ba shimfiɗa ba ba ba ba ba wani abu na jin daɗi a gurin ba abinci ba kyakkyawan tanadi ba ka sai suka yi addu'a suka ce rabbana atina min ladunka rahma ya Allah ka ba mu wata rahama daga wajenka ka ba mu rahama daga wajenka na farko aka yi tankirin rahama din atina min ladunka rahmatan ka ba mu rahama wato kowace irin rahama ba wata rahama keɓantacciya ba a kowace irin rahama ma ka bamu suna buƙatar rahamar nutsuwa ta zuciya rahama ta imani ta nutsuwa a zuciyarsu rahama ta abin da zai kawar musu da tsoro rahama ta abincin da za su samu su ci su sha su huta rahama ta tsira daga waɗannan mutane waɗanda suke ƙoƙarin halaka su da haka suna buƙatar kowace irin rahama wanda yana daga cikin al'ijmalu fi du'a kana addu'a ka yi addu'a dunkulalliya wacce za ta kunshi abubuwa da yawa rabbana atina min ladunka rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada kamar yadda Allah ta'ala ya koyar da mu addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kaga hasanatan na kira ce duk wani abu mai kyau duk wani abu mai kyau a duniya wanda zaka zaka ga kyansa zaka ji dadin sa zaka more da kasancewarsa tare da kai ka roƙe shi yayin da kace rabbana atina fid dunya hasana haka nan wa fil akhirati hasana duk wani abu hasana ya shiga karkashin wannan kalma ta hasana saboda ka ka roƙi dukkan wani alkhairi mai kyau mai daɗin ji mai daɗin gani a duniya ka kuma roƙe shi a lahira saboda ka ya fi da ka je kana ambatan abubuwan ɗaya bayan ɗaya domin ba za ka iya ƙididdige dukkan bukatunka ba za ka dai faɗi waɗanda suka zo maka a lokacin amma bayan an jima za ka tuno wasu to yayin da ka dunkule ka ce rabbana atina fid dunya hasana to duk wani abu mai kyau da kake sha'awa kake so kake fatan ka samu to ka roƙe shi anan haka nan wa fil akhirati hasana nan ma ka roƙi dukkan wani abu mai kyau a lahira wanda kake so ka samu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita wannan addu'ar rabbana atina fid dunya hasana kamar yanda Anas yake cewa a hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a wajen dawafi tsakanin ar-rukn al-yamani da al-hajar al-aswad tsakanin ar-rukn al-yamani da kuma al-hajar al-aswad yana yawaita fadar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to shine anan su ma suka yi wannan addu'a ce rabbana atina fid dunya ta rabbana atina min ladunka rahmatan me yasa suka ce min ladunka dan su nuna cewa nan suna son wata rahama wacce take ta musamman dan kowa da kowa yana rayuwa a ƙarshen rahamar Allah ne har su karan kansu kafin ma su fito su zo wannan guri ko su shiga wannan hali ai ƙarƙashin rahamar Allah suke rayuwa saboda haka duk halittu suna rayuwa ƙarƙashin rahamar Allah to amma su anan suna neman wata rahama ce ta musamman wacce za ta ba su kariya daga halin da suke ciki za ta ba su kariya daga halin da suke ciki ta ba su sabati a cikin aƙidarsu da zamana ba su yi sassauci a cikin lamarin aƙidarsu ba saboda haka suka ƙara da milladunka don su nuna maka cewa rahama ce yanzu suke nema ta musamman shi yasa suka jingina rahamar zuwa ga Allah ta'ala cewa hayya lana min amri rana shada sannan kuma ka bamu rashadan wato shiriya a cikin al'amarin mu anan sun roki rashadan wato shiriya domin ga su sun fito matasa ne yara ne shi yasa Allah ta'ala ya fito da da sifar su a karan farko ce iz awal fityatu me yasa aka fito da sifar su dan ka fahimci cewa su wane ne yara ne kanana matasa ne masu karancin shekaru kuma waɗanda kusan shekarun su guda wato tsarikun juna ne ba wani dattijo ba wani mai shekaru wanda ya san al'amura ya san rayuwa ko ya goge daga cikinsu yara ne matasa wanda suna buƙatar su samu wani wato tallafi daga ubangiji domin sanin ina za su dosa sun baro garinsu sun baro iyayensu sun baro danginsu sun baro al'adunsu ga su yanzu a cikin kogo ba san me za su yi ba don haka akwai buƙatar su nemi wani tallafi na musamman ubangiji ta'ala ya sanya musu mafita wannan shi yasa aka ambaci kalmar fitiya tun daga farko iz awal fitiyatu ana ita iz awau ilal kafi a naɗe ambatan sifar fitiya ɗin amma sai aka ƙara fito da ita don Allah maka cewa samari ne wanda suke tsare kun juna kuma suna buƙatar wani tallafi na musamman yanzu daga Allah ba masu shekaru ba ne ba waɗanda suka goge ba ne ko suka yi ilimi mai zurfi suka san yadda rayuwa take da haka sun san ina za su tafi ina za su nufa ko me za su yi a'a waɗannan yara ne matasa ƙanana masu ƙananan shekaru sannan kuma ba yawa gare su ba ba yawa gare su ba bare wannan yawan nasu ya taimaka musu wajen kare kansu daga dukkan abin da zai cutar da su da haka suna buƙatar taimako da haka sai suka sai suka roki Allah ya tanadan musu da rashadan rashadan shine al-khalasul jamil ya tanada ya samu musu mafita wanda ubangiji ta'ala ya ansa musu wannan addu'ar saboda haka ya kade musu a makiyansu ya juyar da da mugun nufin makiyansu ya zan ba su samu cin musu ba sannan ya nuna musu inda wannan kogo yake sannan kogon ya sanya musu shi a yanayin da za su zauna a ciki ba tare da sun cutu ba na tsawon lokaci mai tsawo sannan ya sa musu bacci mai tsawo a ciki har zamanin da suke tsoro da sarautar da suke tsoro ko sarkin da suke tsoro da cutar da su zamanin sa ya zo ya wuce na wasu ma ya zo ya wuce aka yi ta samun canjin gwamnati har zuwa wani lokaci da abin da suke tsoro ya kau sannan ubangiji ta'ala ya sanya musu sabati nutsuwa a cikin zuciyarsu da kuma tabbata akan addini sannan ubangiji ta'ala ya sanya su suka zama aya wato suka zama wata aya ce da take nuna cewa akwai tashi akwai tashi bayan mutuwa kamar yadda suka yi baccin nan mai tsawo shekaru ɗari uku da tara sannan kuma suka tashi to haka nan akwai tashi bayan mutum ya mutu za a tashe shi a wannan addu'a babu shakka za mu ga ta kunshi dukkan abin da suke bukata a rayuwarsu ta duniya Allah ya musu sun roƙi dukkan wata irin rahama da za ta taimaka wajen rayuwarsu ta yi kyau a duniya sun roƙi rashadan wato sun roƙi mafita daga dukkan wani abin da zai zai dame su a rayuwarsu ta duniya saboda haka za mu ga ta kunshi dukkan al'amuran duniya shi yasa ibnu atiya a cikin tafsirinsa al-muharrar al-wajiz yake cewa ya kamata ga dukkan wani mumini ya sanya wannan addu'a ta zama ita ce addu'arsa cikin al'amuransa na duniya wannan aya ta zama ita ce addu'ar mumini a cikin al'amuransa na duniya ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ce ya Allah ka ba mu rahama daga wajenka sannan ka tanadan mana da shiriya a cikin al'amuranmu wato ya zan a cikin al'amuranmu kowane irin al'amari muka shiga za mu iya samun kyakkyawan mafita a cikinsa malamai wasu cikin malamai suka ce wannan aya tana nuna wato ƙauracewa gari ko gida ko dangi yayin da aka san cewa yayin da kasancewa za su fitine ka dangane da addininka za su raba ka da addininka saboda haka ka gudu da addininka ka yi hijira ka bar su ka bar ƴaƴanka da iyalanka da danginka da abokanka da ƙasarka da dukiyarka duka idan ka idan ka kula cewa waɗannan abubuwa gaba ɗaya za su fitine ka za su raba ka da addininka domin addinin ka yana gaba da dukkan waɗannan abubuwa yana gaba da, iyayenka da 'yan uwanka da matanka da dukiyarka da gidajenka da duk abin da ka mallaka a duniya addinin ka yana gaba da su sauraka mutum ya guje ma wannan da addininsa kamar yadda waɗannan samari suka yi kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabbansa suka yi suka fita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita shi da sayyidina abubakar suka shiga kogo domin su ɓoye su gudu da addininsu ba ka suka bar garuruwansu suka bar ƙasarsu suka bar gonakinsu suka bar gidajensu suka bar iyalansu da 'ya'yansu da danginsu da 'yan uwansu domin su kubuta da addininsu kuma kasu zama fitina ga kafirai imam bukhari ya fitar da hadisi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yushiku an yakuna khairu malil muslim غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن ce zamani ya yi kusa ya kasance mafi alkhairin dukiyar musulmi su ne dabbobi dabbobin kiwo da zai fita da su kiwo yana bin wato kan duwar watsu da guraren saukar ruwan sama domin ya gudu da addininsa daga fitintunu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan domin ya nuna wa al'ummarsa cewa idan akwai fitina da za ta shafi addinin mutum to gara mutum ya fita daga cikin mutane ma ya kasance dabbobi ke gare shi sana'arsa kiwon dabbobi wanda kullum da safe in ya fita ya bar gidansa to daji zai shiga ba yana nufin gaba ɗaya rayuwarsa ta koma cikin duwar watsu ba a ana nufin in ya ɗauki dukiyarsa dukiyarsa ba wacce zai ce kasuwa ba ce ya kasa ko wanda zai bi mutane yana tallata da haka dukiyarsa a daji yake kiwonta saboda ya shiga cikin jama'ar in ya kasance zai fitine shi akan addininsa to gara ya zan dukiyarsa dukiya ce wacce zai kiwata ta ya haɓaka ta a cikin daji ba a cikin mutane ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu malil muslimi ghanamun saboda anan ba hadisin yana nufin cewa mutum ya ya sayar da gidansa gaba daya ya koma daji cikin duwar watsu ya zauna ba ba wannan ba wannan yake hadisi yake nufi ba zama dukiyarsa dai in ya tashi da safe to zai kada ta ne ya shiga jeji kiwo saboda ai ba zai abin nan mutumin da yake kiwo ba zai shigo gari ko ya shigo kasuwa ya ce ya zo da dabbobinsa kiwo ba zai shiga daji ne ibn al-mubarak a cikin littafin sa az-zuhud da imamu ahmad a cikin musnad da tirmidhi a cikin jami'u sunan al-jami' surwatu hadisi daga uqba ibn amir al-juhani yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama uqba ya tambaye shi yake cewa ya rasulullahi man najah menene tsira wato yayin da fitintunu suka yi yawa mutum yana gudun wani abu ya zo ya taba addininsa ko aqidarsa me zai yi ya tsira sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi amlik alayka lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik amlik alayka lisanak ka rike harshenka ka mallaki harshenka wal yas'aka baituk gidanka ya yalwace ka wabki ala khati'atik kayi kuka a bisa a bisa laifukanka wato anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa idan fitintunu suka yawa to ya ka kame bakinka kada a ji ka ka shiga cikin maganganu waɗanda suke na fitintunu wanda za ka ɓace tare da ɓatattu a'a ka ja bakinka ka yi shiru sannan ka zauna a gida kada ka shiga cikin waɗanda kasancewa za ka fitulu da su ko ka fitule su za ka zauna a gidanka shi ya fi maka gidanka ya yalwace ka wato abinda kake son ka samu na yalwa yayin da za ka fita to ka ji cewa gidanka ya ishe ka ka samu wannan sannan wabki ala khati'atik ka yi kuka a bisa kurakuranka wato zunubanka ma su dame ka kada kai kokari ka jawo wa kanka abu abdullahi al-qurtubi ya ja hankali ko ya karkasa kaurace wa fitina ko yayin da fitina ta faru a cikin al'umma mutane za su sun karkasu gida-gida akwai wanda yana akwai wanda ba zai iya kubuta daga wannan fitinar ba sai ya gudu ma ya bar jama'a gaba daya in dai yana cikin jama'a to zai yi wahala a wannan fitinar ba ta ja shi ba ko bai shiga cikin ta ba akwai irin waɗannan mutane da da komai da ruwanka ba zai yiwu ana abu ba a ce ba su da side sauraka dole sai sun bi wani bangare duk da cewa bangarorin da guda biyu ba wanda za ka iya cewa shi ne yake kan daidai to irin wannan ya ce kamata ya su waɗannan su koma daji kar su rika shiga mutane ko kuma al'aƙalla mu ce wale sa aka baitu ka zauna a gidanka kada ka shigo cikin inda za ka bangara wani bangare kuma ya zan bangaren da ka bangara ba mai kyau ba ne wanda shi ne abinda waɗannan mutane ashabul kahfi suka yi yayin da suka san cewa zaman su a cikin mutanensu ba zai ba za su iya kare addinin su ba za a iya fitinar su a fitine su a cikin addinin su a fi karfin su har su dawo su bi wannan addini da suka ce bai da kyau kamar da zamu ji daga daga bakin su saboda haka sai suka gaba abin da za su illa su kauracewa mutanen su gaba ɗaya su shiga daji su shiga kogo to akwai kuma wanda aka samu fitinar kashe sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu a shekara 35 bayan hijira sannan aka zo aka shiga fitintunu da fadace-fadace tsakanin mutanen Ali radiyallahu ta'ala anhu wato mutanen Iraki da kuma mutanen sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu wato mutanen Sham aka samu fadace-fadace tsakanin waɗannan rundunoni guda biyu na musulmi suka rika kashe junansu suna zubar da da jinin junansu bisa ga abin da kowa yake ganin shine akan daidai to a cikin sahabbai ko in ce da yawa daga cikin sahabbai mafi yawa daga cikin sahabbai ba su shiga kowane bangare ba ba su shiga bangaren mutanen iraki ba ba su shiga bangaren mutanen sham ba sun yi zaman su a cikin gidaddajin su da yawa daga cikin su ba abin da ya fito da su sai zuwa kaburburan su to akwai kuma wanda yake shi zai iya shiga cikin jama'a kuma wannan fitinar ba za ta yi tasiri a kansa ba don haka zai shiga cikin jama'a ya cakuɗu da su ya yi haƙuri da irin abin da zai gani na cutarwarsu da abin da zai gani na tsangwama kuma ya zama ya yi musu nasiha akan abin da suke yi to wannan mafi alkhairi gare shi shine ya zauna cikin jama'a kuma wannan shi ya fi ma daga wanda zai gudu gaba daya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a mafi alkhairin mutane shine wanda zai cuɗanya da mutane kuma yayi yayi hakuri akan akan cutarwarsu zai cakuɗi da su ya zauna da su sannan kuma in sun cutar da shi zai yi haƙuri ibn mubarak ya ruwaito daga wuhaib ibn ward yake cewa wani mutum ya zo wajen wahab ibn munabbe sai yake cewa da su yake cewa da shi innan nasa waqa'u fi ma waqa'u fihi min al min al fitan wato mutane sun auka cikin abin da suka auka na fitina saboda haka ni a raina na ba wa kaina shawara cewa ba zan shiga cikin jama'a ba sai wahab ibnu munabbih sai ya ce da shi la taf'al kada kai haka innahu la budda laka minan nas ai dole ne kana buƙatar mutane wala budda lahum minka su ma mutane na buƙatar ka walaka ilaihim hawa'ij kana da buƙatu a wajen su walahum ilaika hawa'ij su ma suna da buƙatu a wajenka walakin kun fihim asamma sami'an a'ma basiran sakutan naqutan natuqan sai ya ce sai dai ka zan in ka shiga cikin jama'a ka zama kurma mai ji wato ka ji ba ka ji ba a'ama basiran ka zama makaho mai gani wato ka gani kai kamar baka gani ba sannan sakutan na tsokan ka zama mai shiru ko mai magana wato ka yi shiru ga abin da baka da ilimi a kansa ko baka da abin da zaka iya faɗa a kansa ka yi magana a inda ka san maganar ka za ta yi amfani to wannan shine khairun nas kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi khairun nas man yukhalitu an-nas wa yasbir ala azahum da zai shiga mutane kuma ya hakuri bisa ga abin da suke yi na cutarwa to wannan shine abin da ake kira al-uzla saboda ka ita al-uzla ba ana nufin gaba daya ko kowane lokaci kaga wani abin da bai maka ba a cikin gari shine ka tattara kayayyakinka ka fita ka bar jama'a a'a ana nufin yayin da kaga fitinar da ba za ka iya jure mata ba kuma kana tsoron za ta fitine ka to ko dai ya kasance sana'ar ka ka dauki sana'ar da ba za ta sa ka shiga jama'a ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shawarar ko ya bada nasihar ka riki dabbobi ya zama na kullum kiwo kake fita ko kuma ka zauna a gidanka idan ka san akwai inda zaka samu abinci ko kuma ka yi hakuri ka shiga mutane kana kokarin gyara inda kaga zaka iya inda ba zaka iya ba kuma ka kawar da kai wanda wannan kuma wannan kaso na uku din shine yafi Allah ta'ala ya ce fadarabna ala azanihim فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا فضربنا على آذانهم سي مكا يبقوا أبس كل وانسو وتمكا سنيا مسبتشي مينوي سنين عددا نوسو شيكرو ما سيوا ثم بعثناهم سنة مكا تاشيسو دقبتشي لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا domin mu san waɗanne cikin wanne ɗaya ne daga cikin ƙungiyoyi biyu ya fi ƙididdige zamanin da suka zauna a cikin wannan kogo wato Allah ta'ala ce sun ba asnahum sannan muka tashe su fadarabna ala azanihim Allah ce sai muka doki kunnuwansu wato ubangiji ta'ala da suka shiga cikin wannan kogo sai ya sa musu bacci baccin da aka sa musu shine ubangiji ta'ala ya kirawo da addarbu alal azan wato bugu akan kunne saboda a kashe musu dukkan wata hasa wadda da ita ne suke jin suke jin suke jin kara saboda farkon abin da yake aiki a jikin mutum yayin da ya zo duniya farkon gabar da take fara aiki ita ce kunne wato ji yayin da gani yana ɗaukar lokaci kafin koda yaro ne jariri aka haifa kafin ganinsa ya fara aiki zai iya ɗaukan kwana uku ko fiye da haka saɓanin ji da ya faɗo duniya da za a zo a yi ƙara a gabansa ko abin da zai firgita shi zai ji wannan ƙaran amma inda za ka zo da hayatsanka ka sa a daidai idansa to za ga ya kirta ba a daidai wannan lokacin saboda idan bai fara aiki ba za ka ji shine yake fara yake fara aiki kuma hasa ta ji lokacin da mutum yake yake bacci sauran hawas ɗinsa duk sukan sukan abin nan sukan dakata da aiki amma ban da ji shi ji yana nan yana yana aiki shi yasa in an tashi in an zo ta da shi daga bacci ai kiransa za a yi da murya a ce wane shi kenan sai ya tashi sai da in mai nauyin bacci ne sai an kai ga dirkarsa amma ƙara zai tashe shi saboda haka sai aka bar masa jinsa saboda in ana buƙatar tashinsa ba sai an wahala ba da an kira sunan shi ko aka daki wani abu ko kuma wani abu ya taso zai cutar da shi da zarar ya ji ƙaransa zai iya tashi saboda haka aka bar masa wannan kunne zan a buɗe yayin da sauran hawas ɗinsa duk aka dakatar da su shi yasa ko ko raɗaɗi in yayi bacci ko raɗi baya ji ko zafi bai ji in dai har ya baccin ya yayi nauyi ba duk gaba ɗaya waɗannan suna aiki amma ko ba sa ba sa bashi sako sabanin jinsa to saboda Allah ta'ala ya kaddara ya kaddara za su yi bacci mai tsawo a nan sai ya tafiyar musu da hasar ji din gaba ɗaya shi yasa wasu suka ce bacci a kunne yake bacci a kunne yake saboda haka ta kunna ne bacci yake shiga don haka sai aka rufe musu wannan hasa din ta ji ta yadda in sun yi bacci din duk irin kwaramniyar da take gudana a gefen su ba za su sani ba a kan mu manta a daji suke a inda suke daji ne daji akwai dabbobi dabbobin da za su ta koke koke za su yi ta tsalle tsalle za su yi ta kurumniya to in yazan wannan hasa tasu tana ji to ko wannan sukurniyar dabbobin za ta iya tashin su to sai aka tafiyar da wannan hasa din ta ji domin su samu bacci mai tsawo mai zurfi mai tsawo mai nauyi har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya kaddara musu su yi za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zo a cikin sayul bukhari da muslim a lokacin da hadisin abdullahi dan mas'ud lokacin da aka ambaci wani mutum a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ce yana bacci tsawon darensa baya tashi ko sallah asuba wato sai ya makara ko kuma a'a baya samun tashi yayi qiyamul layl in ya kwanta shi kenan sai asuba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka rajulun bala shaytanu fi udhunayhi ko fi udhunihi wannan mutum ne wanda shaydan yayi fitsari a kunnensa ko ya fitsari a kunnuwansa kaga da da aka so sa masa baccin ya baccin sa ya tsawo sai shedan yayi fitsari a kunnensa to wannan yake nuna maka hassa ta asam ta ji tana da alaka da baccin mutum muka sa musu bacci mai tsawo wanda wannan yana nuna ubangiji ta'ala ya karbi addu'arsu ya sa musu nutsuwa domin in baka nutsu ba ina za ka yi bacci mutanen da aka biyo su ana neman su ido rufe wanda in an kama su kashe su za a yi kisan ma da za a yi musu kisa na wulakanci a jefe su in ya zaro alaikum yarjumukum za su jefe ku saboda haka amma duk da wannan ga su a cikin kogo wani guri ba guri mai daɗin kwanciya ba ba guri mai daɗin bacci ba amma kuma duk da haka bacci ya same su wannan yana nuna cewa Allah ta'ala ya saukar musu da wata nutsuwa in Allah ta'ala yana son ya saukar da nutsuwa ga bawansa yayin da yake jin tsoro sai ya sa masa bacci to da ya sa masa bacci to alamar tsoron ya fita daga zuciyarsa shi yasa Allah ta'ala ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa wannan idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu Allah ta'ala ya sa musu bacci a fagen daga a fagen yaki a yakin badar ga shi dai abokan gaba sun fi su sun ninninka su sun ninka su har wajen gida uku sun fi su yawan makamai ba su fito su musulmi ba su fito da shirin yaƙi ba amma da Allah ta'ala ya so ya sa musu nutsuwa ta yadda ba za su firgita su tsorata ba har a yi nasara a kansu sai ya saukar musu da da bacci ta izu yughashikumun nu'asa amanatan minhu yayin da yake lallabe ku da bacci da gangadi don ya zan nutsuwa gare ku to haka suka yi bacci su ne na adada shekaru masu yawa adadan yana nufin masu yawa saboda al'adad yana nufin lissafi idaya duk abin da aka ce za a kidaya shi to yana da yawa in abu ba ya da yawa ai ba sai ka kidayawa ba yanzu kana da yan nerorin ka hudu biyar ai kaga ba bukatar da ka zaro su ka san nawa ne amma aka baka tili to kaga ya bukatar ka kirga to shi yasa sai aka ce adadan dan ka dauka yan shekaru ne ɗaya biyu uku kwaranni a'a shekaru ne da suna bukatar lissafi da haka sinina adadan ana nufin sinina kathira shekaru masu yawa wanda Allah ta'ala zai yi bayanin su a can gaba shekara 309 sannan yace sun ba ba'atnahum sannan muka tashe su muka tashe su daga bacci aka yi amfani da kalmar alba'th alba'th shine al-ihya'u ba'da al-maut bayan an mutu a tashi to amma anan tashi daga bacci an kirawo shi al-ihya abin al-ba'th tashi ne daga bacci saboda bacci dan uwan mutuwa ne kamar yadda Allah ta'ala yake to Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shi yake sanya yake yake karban rayuka lokacin mutuwarsu wallati lam tamut fi manamiha kaga aka kirawo bacci da alwafat wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar shine wanda yake sa ku wafati da daddare yana nufin bacci idan muka yi bacci muka tashi cikin addu'ar da aka koya mana alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusur saboda kaga ashe da bacci da mutuwa ƴan uwan juna ne kuma shi bacci Allah ta'ala ya sanya shi dan ya nuna maka karamar wato mutuwa kaga ka san kuma yadda al'amarin alkiyama zai kasance yadda za ka kwanta bacci a bacci din nan za ka ganka a ko'ina ka ganka cikin jin daɗi ka ganka a cikin wahala ka ga ka samu ka ga ka rasa ka ga kana dariya kana kuka don a cikin bacci to haka yadda ka kwanta wannan baccin to haka mutuwa za ta zo ba a cikin mutuwan nan bayan mutuwan nan duk waɗannan abubuwan da ka sani kana gani a cikin bacci za su iya faruwa bayan mutum ya mutu saboda haka kaga in har mutum ya gaskata akwai wannan a rayuwarsa ta yau da gobe yana gani to dan me zai karyata cewa bayan mutum ya mutu ba za a iya masa azabar kabari ba ko a sa shi cikin ni'imar kabari ko bayan ya mutu ba za a iya ni'imta ruhinsa ba ko kuma azabta ruhinsa don ubangiji ta'ala zai iya wannan to shi yasa Allah ta'ala ya kirawo tashin su daga bacci da da alkalb da kalmar alba'th ba'asnahum dan kasancewa su dalili ne da yake nuna tashin mutum bayan mutuwa lina'lama domin mu sani Allah ta'ala ya san komai tun kafin ya faru ya san zai faru ya san in ya faru da yadda zai faru ubangiji ta'ala iliminsa ya gabaci dukkan komai babu wani abin da Allah ta'ala bai san shi ba sai da ya faru babu wani abin da Allah ta'ala a dunkule ya san shi daga baya ne yake san shi yake sanin shi daki daki a'a Allah ta'ala ya san komai daki daki tun kafin ya faru domin shi yake kaddara faruwarsa to amma anan abinda ake nufi da ilimi anan ana nufin ilmu zuhur wal mushahada wato ilimi na bayyana abu ya fito baro-baro kowa ya ganshi in yana cikin ilimin Allah Allah ta'ala shi ya gani shi ya sani shi kadai ya bar wa kansa sanin wannan abun don haka a gurin Allah wannan abun samuwarsa take amma kai a gurin ka baka san da shi ba don haka baka gan shi ba to shine Allah ta'ala yake cewa mu tashe su domin lina alama domin mu sani wato mu bayyana kowa da kowa ya gani ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada cikin bangarorin nan guda biyu waɗanda suke jayayya akan akan sha'anin ashabul kafi wato da su samarin da su kuma ashabul kafinan su mutanen gari da suka koro waɗannan samari tunda su samari da yanzu ba su san kwana nawa suka yi a cikin wannan kogo ba su kuma mutanen gari sun san cewa samarin nan sun fita sun ɓace yau shekaru aru aru ba a sake jin ɗuriyarsu ba da haka samari suna ganin cewa da bisna yau man ba a yau kwana ɗaya muka yi koma ba mu cika kwana guda ba su ko mutanen gari sun san cewa a waɗannan samari sun yi shekaru ba labarinsu ga tarihinsu nan ma ana ta ba da labari zamani bayan zamani to sai a tashe su don a san cewa waye fi lissafa waye fi kididdige abin kuma sannan Allah ta'ala ya nuna maka cewa shi zai baka labarin abin yadda yake waɗancan za su yi ta jayayya akan wanne ne ba wanne ne ba amma Allah ta'ala shi ne zai ba da cikakken labarin yadda abin yake sauran duk labarin da za a faɗa rajuman bilgaibi ne ubangiji ta'ala shi ne wanda zai ba da labarin da yake keke da keke game da waɗannan mutane wannan da Allah ta'ala ce summa summa ba'athnahu lina'lama ayyul ayyul hizbayn ahsa lima labisu amada ya nuna kenan a cikin tarihin su akwai maganganu daban-daban kowa da yadda yake faɗa wanda ya faɗi wannan wanda ya faɗi wancan kowa da yadda ya fahimci tarihin su to amma ubangiji ta'ala shine zai ba da labarin yadda abin yake daki daki don haka wannan shine kissar a dunkule ubangiji ta'ala ya bada ita sannan kuma zai zo ya bada ita filla filla a cikin faifai daban-daban wajen faifai guda hudu faifai na farko shine wanda za mu karanta wanda za a nuna mana waɗannan samari inda suka fara fitowa suka bayyana imaninsu a cikin al'ummar su ba tare da sun ji tsoron kowa ba yayin da al'ummar kuma take cikin kafirci tana bautar wani Allah Allah ce nahnu naqussu نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq mu ne zamu baka labarin su da gaskiya innahum fityatun amanu bi rabbihim lalle su wasu samari ne waɗanda suka yi imani da ubangijin su wazidnahum huda sai muka ƙara musu shiriya nahnu in ji Allah mu wannan shine faifai na farko anan ubangiji ta'ala zai fayyace mana labarin su daki daki aka fara da faifai na farko wanda shine faifan da yake nuna mana su yayin da za su tashi cikin jama'a su su yi bayanin imaninsu ba tare da suna jin tsoro ba Allah ce na hannu mu da girmanmu da ikonmu da iyayenmu da saninmu mu ne wannan na hannu ta girmamawa ce Allah ɗaya ne Allahu ahad saura kalmar na hannu a nan tana nufin girmamawa na hannu mu ne in ji larabawa suka ce lil mu'azzimi nafsi ga mai girmama kansa ce nahnu mu ne nan in ji Allah na qussu alayka naba'ahum bil haqq wato akwai waɗanda za su yi ta bada labarin su kowa zai faɗi abin da ya sani da su yahudawan da su waɗanda ba yahudawan ba da su nasara da waye kowa zai ta faɗan labarin da yake ga dama amma babu wanda ya san labarin su da gaskiya sai mu wanda yana nuna maka ita ce tsotsuwa wannan ita ce tsotsuwa madogara mafi inganci ta labari ka ji shi daga wahayi wato ka same shi daga wahayi na Allah ta'ala sauraka shi zai baka labarin ba labari ne da ka tsunto shi a cikin littattafan tarihi ba ko a cikin tatsuniyoyin magabata ko labarun da da na yanzu a'a labari ne bil haƙƙi da gaskiya wannan yake nuna maka cewa dukkan kissar da Allah ta'ala yake ba da labarinta a cikin alkur'ani ta faru ba wai yana ba da labari ba ne haka kawai don dai a tsoratar ko a kwadaitar ko a ja hankali kawai amma ba abin ba haka yake ba a'a ba kamar yadda wasu fandararru suka rika cewa ai kissoshin alkur'ani kawai dai labari ne na jan hankali kamar da ake shirya labari shiryayyen labari wanda ba faruwa yi ba don dai kawai a ja hankali a'a Allah ta'ala shi yake ba da labari inna haza la huwa al-qasasul haqq kamar yadda Allah ya ce wannan shi ne labari na gaskiya watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wannan dan ya nuna maka cewa akwai isra'iliyat da yawa da suke da suka shiga cikin harkar tatsuniyoyi da yawa da suka shiga cikin harkar ashabul kafi amma wane ne zai baka labarin tatacce tsantsa shi ne Allah saboda kalmar bilhaƙi ishara ce zuwa ga cewa akwai wasu labarurrukan da suka shafi waɗannan mutane waɗanda shaci faɗi ne bige ne jita-jita ne ba su da abin da madogara mu ne za mu baka labarin su da gaskiya innahum fityatun su wasu samari ne amanu bi rabbihim suka yi imani da ubangijinsu fazidnahum huda don haka muka ƙara musu shiriya Allah ta'ala ya gaya mana sifar su sifa su ta samari ne sannan sun yi imani sannan Allah ta'ala ya ƙara musu shirya akan imanin su wanda insha Allah lokaci yanzu yayi gobe bi iznillahi ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh